نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة المزمل مكية أقول أنت سورة سكان لنا يلقين دي أقول أنت سورة نغتان لنا إذا نغت سكان إذا قرأ كم فنان قرأ سورة العلاق كم فنان يلقى كم فنان سورة المدسر كم فنان سورة المزمل أيضا قالت سورة العلق كم قال مدثر كم قال سورة القلم كم قال سورة المزمل على كل حال سورة مكية وهكذا أشكهم أنت ما كانت تعلم ورحمهم الله كنت أسهدي مكية يعني. kunti ayo hilli wano gondi kunni madaniya nye hillandi gumun kakati aya lagare kenni madaniya nye amma soran kutte makiya onati sora kesukohmante makiya bismillah odo garanganjonga oga deme murunuti allah subhanahu wa taala togonga jopandanonoyi ta togonga deme murano ganoyi ta togokeya الرحمن أكنين نعمة يروان تندون كنا الرحيم أكنين نعمة كنين نانا katta yemme nga yemme be agana ganu ni ne ya rabbi arno hukuma kam allah subhanahu wa ta'ala ti ya ayyuhal muzammil ya panamana nga duya ya panana jammal atazmil ani kanna ngarabon kanne logandi kenna na hom pananduya al muzammil aslan kanna nga al mutazammil ismu fa'il ya iramin ya ayha al mutalaffif anduya o ga suruna nda diga ngabe ko ay gonunti ya utundana nga atana gabe gabe walakin hosa an tan ngani kebe kenni iramen pana mana nye duya allah subhanahu wa ta'ala ti ya iramen pana mana nga duya kaga be hakana kai faida no hillewai allah subhanahu wa ta'ala gada kubenu koni kebe koni kundu hanande kannanga onati talattuhan birasuli sallallahu alaihi wasallam wa adam al-i'tab alayhi allah subhanahu wa ta'ala hagara mogo mogo nyati farenga alayhi salatu wassalam wa hakaza nan jaga gadi na koinanti jaraginta kamma warni hagara giri ti ali halanyu goy arabu nga igana lahi na siren kiri na mogo mogo nyaka hinanga wa hakaza nan nyagalu lantondo menga iwan kille anga ali hala bedia sirenga nan kranga ali hala bedia wa kaman pay kada sangen manya waranga kulgaliba kama nga antoko buro konnanda wahakada antan jaragini kaga agoy fare sallallahu alaihi wasallam ali kotai goy honne ni ali do fatima naga radiyallahu anhuma honne gi hili do mena gane fare alaihi salatu wasalam agirina ndaga fatima kompenni ada fatima tirndi nanti ali ina minnaga fatima ti abugu wa hakada honna be gina ga ada mo gon ka da ngani fara alayhi salatu wassalam ada mi sidande ada ali ni awata qami sidande wa hakada kenda ni iramen bugo ahatenga temmali ahatekeya fara alayhi salatu wassalam ada tampati kum ya abat turab tejuron paba giri idan ka nan dangi kende nanti aliyu dangane aga turab kenya ni gallinga dangani dinan ta to kontu su ko manteng ando terelle nya gare ngare me ya kenga nari na sangatan diga men ko nanga yala kenga anga jannaire nya gare kedangari wa idan ahay gara nya gare do aliyu kamma wa hakada namma mo ko nya tai wa hakada do fare sallallahu alaihi wasallam غزوة الخندق وهكذا ودن كما سورة الأحزاب دي fare alayhi salatu wassalam igari hala bedi danze al hala dumbenyen kem pakati serema wanga sakanan kan kan mo godi ido konnu ngame gollem pano gonni ga gadi ga kum men to gono ara hudayfa yi awasa qawaran kane ati hudayfa kadangani qum ya nauman ati ya kan kan ta gore ke giri idan ha gada sangen ngara hudayfa ga ga inonga wa haka da go abu hurairah ga to ngani abdurrahman bin sakhir walakin qissa ke gillen no honne musin musin nan ga magati aba hurayra musillan min nan baba idan faran fay kada eh, talattu nya ta ga gai ala kulli hal ona kenna arabul ladai igana ganu na sange ngaranga walle gana ganu na koyanga nan tampin di maga intanjar gini ampi buranti sonno anga ari hala be di masa inati doroki kundugume wala kenga doroki dumugume wala tagana wala higana wala hubetana kena arabu lana quran ha ga yanka bilisan arabiy mubin quran ga yanka arabu kanne hillandin ni kannan ka ga dalli tarabe gana ni iramen panan tengan ka ga anga saqawron dan do kan ko anna simme fare alayhi salatu wassalam aga nike haladi allah subhanahu wa ta'ala gada tangiri kata golle be nyangenga an kana simme allah ga gillina ken golle nyama gombe idan ya ayyuhal muzammil ya iramen panamana nga duya ya ayyuhal mujassir ken iramen kuhundana amma ya ayyuhal muzammil kan kannanga ya iramen panamana nga duya watini tazammala bisiyabihi ada do hanamati ramunga wa hakada watini azmala ghayrahu mana aritananga ala kempanati iramenga idan arabun kanni ni lugha ni lugha kebe tunjangani التزميل أغاقل ننتي أمانا نكننا أنا من ده ولكن أمانا تنوت مثلا وتون ده نهم متو ولا بيتنا كن قاد ولكن ما نكننا غيره يا إرا من دويا قم الليل إلا قليلا الله سبحانه وتعالى تكيف عندنا قم الليل uronga ken sigiti allambatenga ken sigiti sallenga illa qalila maganta buccinne urokedi ken ken koni ken ñannan patellagayandi annan kenke kende annan tume ken nogondi idan allah subhanahu wa ta'ala gara faran nyamare nanti angiri ana wuronga ana tencige ti salle nga ti allah mbatte nga maganta buccinne uroke nogondi wa hakada buccinne kebe hakana kaya allah subhanahu wa ta'ala aherna mogon kono dangani fare alayhi salatu wa wassalam agan kawa hakke be sikki urondi walakin ho hana ker kannanga ana uroncigi maganta buccinne ka hakke makoni nanti kyani wala kyani idan ahallena kenko aharni almiqdar lanyaran kara aharni kumbangandi nisfahu uronta kandenga kensigi ayinkus walla kenga anna nakasindenya minuhu gellitakandekeya kalila buccinneya walla kenga anna nakasindenya takandeke kakaya masalan uronta kandi sikkanga anna ken jigi taxandi da hakene ke anna bugu kenga na kahu ken kon kallenga anna wuron taxandi sikkanga anna ke njigi أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد ولا كان أن جيد الدنيا عليه تغندك كما إذا الله سبحانه وتعالى هذا رفارنا imma ana wuron taxande nga ana ken sigi imma kenga he ana ho jiidi ana ho naxasi bakka taxande kexa ma ana wuron taxandi sikka angana wuron taxandi sikko ana sunusu ke taxandi sikka ke ana ken sigi imma kenga he xa aga keɓe e, ko kenkonga ana ho naxasi bakka kenga na ka kawallambaten qallenga wuron taxandi hilla ana ken sigi masalan ogana ti wuronni leernu tamido hillo ani allah subhanahu wa ta'ala ti ana ler nun ana ken cigi mana gana ler nun tummi haron kenke ler tummi hillande ke ana ken cigi walla kenga he ana wona gati allah mbate ke hagatinga sasa wurongani ler nun tamde hillo ay tumu ken pintenni kita atoko kannanga tumu bana ke be hay kenake ana masalan ana ler nu hilli bugu tummu bana ke na kahu ke tummu bana kenya manum ler tegi ana leru tegen kon uron no gondi leru na gati ana tanya allah na walla kanga ana nda dan allah batete kallen kamma gella gana uronga ni leru tam tamdo hilloy ana leru nu hillutu kan tagandi hanandi na ka wallan batete mana ananya mani mi ana leru na gati len ka leru nu ce gana kan ko ma den idan allah subhanahu wa ta'ala da wari su gandende imma na uron den cigi imma kenga he anna honaxa si gelle tagande keya anna taxandi sikkantigi imma kenga he ga anna ho kahu taxande keya allambaten karanga anna wuron tagande hillanga anna ken sigi idan allah subhanahu wa taala ada suganne ne na ñamari nantana ke aña allambatenga wa hakaza wañini urdun tallendi haxati be ne kenni urollagaguñe kay fare sallallahu alaihi wasallam sahih al-bukhari wa sahih muslim di abdullah ibn amr ibn al-as hadithan radiyallahu anhuma ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam حب الصلاة إلى الله صلاة داوود وأحب الصيام إلى الله صيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما صحيح البخاري صحيح مسلم دي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أتي قيصر انت عليه الصلاة والسلام نافلا تلن توغن أنت كت الله سبحانه وتعالى كن داود سلم غني نافلا تومن توغا وقن أنت كت الله سبحانه وتعالى كن داود سوم غني أسلم غني كان نعى ورون تغني هنا أني كن كن كنه alayhi salatu wa wassalam uronta andi sikka anyi ken jikki uronta andi tummu anyi ken karen kene kudo ina tuma kata illenga karne idan kenni o kammoga oganati sasa ona ta taandi masala na utu ken kennenga nandaga wara fajiri ñingenga gellagana leernu tammido hillo ay sasa lernu ku tammido hillo anga tagandini lernu tummi lernu ku tummi awa ken kankene akuten togomani meya lernu tummi leru naxata awa ken cikki nga. ken palle ana sago ana lernu hillexenke kati fajiringa kinni idan gello gana tona taxandi daudu sanni moxo wuronda ani kannanga ke moxo ani ani wuron taxandenga ni ken kenkene wuron taxandi sikka ani ken cikki uron ta kandi tummu anyi tan kan kane warna am palle nan tikanga na wonne kan ke kata fajir ga kinne tan ka tume lo kurazin kinnanga kata allah batenga idan daud alayhi salatu wasalam akal mo gonni kenya mo ga wa da fara alayhi salatu wassalam asikenyi kannanga wa aisha gara ko mo gombe uron la garu faran tikenyi kunya de alayhi salatu wa haka da عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ati kowtai goya ike wi ima tugunne nokonga kengani maimuna ya faren kagume alayhi salatu wassalam ati faren di kagume nga e, idun kenga mana maimun kun tagu jangane ngilo ndi ike tagu jangane mballe ndogonde fara alayhi salatu wassalam asagu nan kenke uron pakati goga kinya agiri aga giri ada kan konga ada kemma sai bakiye sonde mana diye so kemma sai tikitenga كم فل آل عمران آية لغرقو أدا كون قرا إن في خلق السماوات والأرض أدا كون قرا آية لغرقو تامني أدا كون قرا برام بي أغريكاتا غريه جونجينتي ويا adi salli jinya na mo kontrondi kem palle na planga nalli kenjonga kefare sallallahu alaihi wasallam awurdun talle na tentu intanya ni kitabu sahan ton kefare ngani uron cikinya mo jalla an gana munda na uronya sigi a hata jin an nan ka ta faran gonga ma ga daga bidan cike jonga duya nan daga ho baru junubun ngan nan mu yan yanya ho ngamanya baraje ga daga ten dabar an ga gonu ngalli na diga ara kampana ke sora kara ke ya ara kam billan ke sora kara ke hakke kem palle ta ter du ke ya an yan ho ngam pa jumma surando junubu ambakare bidan suka di fankun ta wani su sankunta sugada kaman kenya imbenya yalla gana nga wite be me kanga ne willa kapenya kenni duran balutana to kan tawa bunda ngani hoga be wini ya hongona tinam walakin angana winan nya ko ngaya ga muru fara alayhi salatu wassalam adi batenya kammo ko gawron fara ndi batenya kammo mala ataf shadid kayni suno ko tenga anga igonu ngalli gelli urondo ngare gana tago onta lido ya garen taga hoy ido koren taga hoy ini ya gonye ma fajr ngal kinye aisha radhiyallahu anha ati fara alayhi salatu wassalam ama uron mu man ama ken jigi faren ma uron mu man jigi kem manyadi tan lagare anyi ken ngalindini amma kutte ken anti faren da uron mu man jigi ken diga me mai nonga yonki kebe hakana ta hakken an kamma kore kebe gam ma ya hakke ngan kamma maga nya kun ka kan tugula na nan kinya degere goy an ga nyana yamma nga yamma ke ba ka gumen gara la gadu ka zakata umaru ya ya gara kebe gara ka ta umaru na li ka gumen mo gon ko ne nan ta alha khalil an firashi masjiduhu layluhu naharuhu ma yarquduhu wa laysa fi amrin nisa yahmaduhu maga nya ke yamma ya aka gumen la la ka umaru ya kana kinai asalli dingira kenna sugola bakin kemaga awronda kiya na suka manta nyana lambata nya uronda aw ini salli na kiyen kaga ado sume nyana mai anti ya kinniya kambira na gari mo gonko marda wa ta di mo gonko nan da mo gonko nan tunya nan hakran tinma to gara ta angara jonga ta maksudun tu kiti kabu kiti nanti uruna kati suana kita mana uruna kati suana kapalle mau agi batenya na biton cikida na dabar kenga ya kan ta deli igwa nganga ngali gonu ngi gijimben kata nge satar na kaso nyana ndi aga renta hoyi o kwa ko nyana ndo aga renta hoyi o kwa ko sikki nyana ndo aga renta hoyi se ti igwa ku ya igwa ku petike ya keni to ya ngundenya hakikan kamma na'am ananyi kibare kebe ganonga tanke na walakin allah watina akbaren tanka agumeke kaywa allah nta kengaranti ŋuttu kembe hakene kanga ganunga lina simmana allahnbaten kempe kenye wuron mumanya allahnbatenga ke mumanya sumena an nan ta hakkan nanta ni ya ahi kenni balow nye surtout fasonu beenu ganonga oranta itinida turunte oranta tinira ngani sahanto nta togimagan mo gombe nagurum pingara tuna girindi kubenuya yendi wa bitiginundi wurondi wini jatendinia ikagumun kundo yagunta hohoya orantaytini da sakanto oro hakkendi orantaytini turunto irati iworno kasonga kanne ñano oragantaytini da turunto de kanne mbane antanni yaaki kun kama nun ka kibarenna kammogo seren ñaki nawuti habankandi nalli yala akori gande habankandi wa akori wa. akori ramen nyolo ngawa ama korke wo ya aha kanya nan na kinai aha kanya na ama jere ma ganan kan jo ma ganan udan batem bada donge do ken kai ama jere hakikan nyano ga konni allah mbate ngano ke ga he nabur munde ngano ke ga he sorano nga kungan ken ko bono ama kinya kedi kafiri kafiri wa ha kene ke konni kafiri ke banna go be ga dangani bannan ne allah hmm. amma sebe ka kafir ke dan ngana ti kame mi do batten do batte ama ta jan daga banke do kompe daga ni kusara wa kinnanga kafir ke ngata ngande nya na ta to ngada jamanen to ngonga ati ho dan ngana ati 18 heures palle ma ha ita e nin telefon kri 18 heures palle ma nin telefon kri ma ita e ati mani ati nga kalli gellinga ma karin tawut ati mani ati mbangol mo ko nyakon nanda ati nke 18 heures ngana kinye ndi nyiga ndi nyanku ndi mpoho nya kafira ni uturu salle do tokoy salle ntama kam ina sawu urondi 3 heures ngana kinye megan ci ko ngana kinye urondi ina giri ina yanki ni bikki mutu ini calculo tu mutu ini gollen jonga megan ci ko idi gollen na me kende ama nellen ngan kinya gadi 18 heures ngana kinye di mo surondenya anyame igolli mo gonni kay ngana tu 18 megan ci ko haran na ma kay tay ni giri ken no ngana ni giri tawu parce que itu ya ati nyani ke ngadi kore ka kene kafir nyoy de na tu janka yong ki ke hakanya ni kamma na tu kore ke hakanya ni kamma an ken silami man ka ga ru karana mi dire ndu rondo kiye an ga nyong nyangun nga kan no gondi ha mal asaf shadid ay gonu ngadi me kene ga ma ko tan na ha jun ta kenya ni kaf ara nyani mo ta na non makae mo ta na ra nyana non allah alam amma nan bedin nan to wasoron tu mana nan di sanga no nyani digamu ani ogama digami kamma abadan koronwa abadan koronwa an palle nan kagumen liti kompen nogonda a haqqenñanan kamma a haqqenñanan kamma digantaw ñani ga konno kunɓe ni ko o ɗuŋeti few walakin wajib ñano kamma katia jamu kitte kammoxo an dallana bannaxundi kammoxo an ken dallana xeerindi kammoxo an ken xeeri ñammaxa to ñamundi kurumbayi an can kairin nyam magana soronga hali kompen no gondia bannan ni go ya garu sikya nya ma isu daga na to iti kummar be ge ikulli ya kunya inta ya ku kite daga isu daga na to adi kalkulo ti kantenga tikino nga harta ama har harlen ha ya ki diga mo tu ko gan kawa ko ni tafsir ndi diga mo tu ko gan kawa ko ni tafsir ndi walakin ibalo nyon ko ma ken bannaɓe yakkungaragana togo ma yagare goga konni ti kotay goy idaga kapalle maxunga telephone conaga telephone ŋutu i diige kamma a kotanga illa kara idi yagumbugani harandan kagumungane sunnan kaga dabarde ando telephone nga mei ya islamagunna minna jikkunna minna ladagunna minna ga yagoinna minna allah di malikanunga harno ali halancuro to ken cabudangani golle sugan tugulana bakkan koren pakken kinnen maga tenni balon golle ñayi bate sugan tugulana nalloto ñangundendi kembate yagen mundu angan kawa ñana mogonɓe walakin amma kuɓenuga winu kukumene bidan downundo hilla kapun downunga kunni duran kunkuway kun kamma idan allah subhanau wa taala ti kefaren ana uronga ana ken cigi maganta buccinna agati illa qalilan ken palle ati nisfahu yere kubenu ga taanu litinu qur'anani iti gella ganani agana tagande ke mumantigiya sasa aha kam moxaxane taxandi buccine kera aga ñana honneya axati qumi leyla illa qalila ken palle ati nisfahu taxandu hillana arabanen kanka arabanen buccinna eh, arabanen cigi kanna noobicinenga kita onati naam amanan petinantani ho buccinne axatindi agara kebe gen kada agara kebe sigi agara kebe sigi baraje be ga kendi na be ga kendi kan ko ke kallen no bujin na tenya ken mure ran idan mana ni kan na nga baraje ndi in ka mana tanya na haga tindi idan qifar nga alayhi salatu wassalam salama hum pakatin nga kebe ga ni urdun jikken nga wa haka da ko haga tunidi anya kam ma wajibi nyai farla nyani imma uron takande imma anawo jidi takande hillanga imma na ho jidi tagandenga imma na ho nagas tagandenga anya kamma farla nyem ay gonun ta anya do ummaton to kamma gonun ti ayama ummaton kamma ada kulli hal anya do ummaton to kamma walakin ke farla go be ha tene ke ari giri bakanon honu ta giru ummaton ya kamma kamma giri ke faren kamma ite wanna allah subhanahu wa ta'ala ti wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا idan usuk da ko man tan nagara mukhtasar qalilun de qissa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faran qararen tan no khalil ga babu ke be bugandini awa konni nanti urdun jikken kagani farlayi faren kamma kani mustahaba ummaton kamma idan wona to sahanten ngani kebeya lewndin dengari ari sukomanten kamma da ummaton cukomanten kamma nka ayimmi a ña sikki allah dangani aga kufande ñana allah dangani ko ka ko aicara mogon afala uhibbu an akuna abdan shakura kem palle o alla nan bugu kendi allati quraana alqur'ana qur'ana kem bangandi angana garna tartila bangandeya tafsir hananga qur'ana bangandi angana garna bangandeya hillandigumunti warattil quraana. qur'ana laton nimeya an angana garna tartila latondeya sikkandugumunti warattil alqur'ana qur'ana akaranna surondangana garna tartila karammogo sireya idan tafsir tanano kekaye onati awalan ratil ni kannanga lugandi a tartil luga ñimirani kannanga arabu ngatini sagurur ratil serengane sasa kambogu anani kambo ku i sogolonten tame kamma anga sorogonade kamban cogolonga allah tage mogoñani kempe tillebutanaya kamban cogolangenga serengana kambo ku sogolonten tame kamma kambo ku suñoronte ñaname ho sogolonten tame kamma iwatini ken kamandangane sagro ratel kebe hakenete a kambonga imera batunte ñaname wa hakada a kambonga imaña kamban cogolangeya wa hakada rabungatini sagro ratel anan serebe gana kamboku isogoro jehedi kamboku ila tenni me honne honne honne masalan kamboku sankinta manga lake gede haymanya sogorangenga watin ken ne sagoro ratel mana kamba janjan to kebe kambon karintenga meya igama sogole me kamma idan yere tartili nyimme ani kannanga arabun kanne lugandi yere walla onati shari'andi walla kanga onati istilahul qurra karangano istilahun mana tajwindi tartil ñimmeni kannanga a tartil huwa tajwidu alhurufi wa marifatu alwuqufi tajwidinni kannanga arabun kan e tartilinni kannanga arabun kan e tajwidindi mane filaha korra na harfu na kum mogon curondi wa hakada na sigi dingira nun kaga na kunt nan kawa sikere nta kawa sikere tartil ni kay idan tartil ni kannanga angana qur'ana gara anna gara na bera batundimiya ma horondi horon hono hondi masala an ngay gonu ngalli gana qur'ana karne wajjaw men nyana masala anda karna sasam wa ma ja'alna anatu wa ma ja'alna alkana minna sasa kem da hakana kara da dawji la barere nga mana adi wonde men ko gondi kenta ta gelle tartiliya warni harfe ka alke be hakan no nga yala bange wa amma bange idan ay gonu qadi wa tamtu tun da barni mana na hutu ko an gonu ngalli gatini قل هو الله أحد de kena minna kenta qur'ana mumandi idan kundi meru be hakana ke maga damjin dabari maga tampitin kaga dabari mana maga har kullondi meno gonda nani banen tabangane wa haka da magi hutu nan dangi walla nu kube gan ta koton ni maga ten koton din wa haka da wani ni fare sallallahu alaihi wasallam akaram mo gonni kannan kaga ya aisha radhiyallahu anha bare alayhi salatu wassalam ani soran karna angatine angila dinanta soran ñugoya ananiga ken coran gilay faren karanga ñiken mogoy alayhi salatu wassalam wa hakada ana kagati fare alayhi salatu wassalam añande karna awa futunde ñana futundi mogo sireya anta na sasa nga zamana anta na ke mogodi agana gar bismillah gana garna bismillahir rahmanir rahim awa karna na bangandi na mo gontironde amma ko kuma ko bismillah la anta garna kenya mo wa hakada kebe hakana ke qiyaman ko ta barajo goronya na di serebe gana qur'ana karanga na gana mo gontironde warna ala abdullah ibn amr hadithan ni nanti farante sallallahu alaihi wasallam watinu qur'ana karanga nan da qiyaman ko ta qur'ana gara annan jege kurana karna kwanga nya karna dunari mo gombe anta go dingiranga an karan la kempang kempanga idan do kan ta bura kube ga ta kunu ti ke ma qur'ana kara iga kul wallahu be to tendi wa tasallundi ya akhi aga ben kara kurana kara ko ta tu juza amma mutannan tu si karle man yugo wure anan karamundi juza amma mutu annan daga karamo yugo anan karamundi honne honne honne manganda tu honne honne honne honne honne honne walakin nan ana ta kundunga ya akhi an karanga kenga logono qur'ana no gondi to haka da kai fara alayhi salatu wassalam ale haditha ni bananti zayyinu alqur'ana bi aswatikum qara qur'ana yamba ta taga gannunga idan onati qaranga na tartilinga awalan kebe gani tajwidinga tajwidi gumum maga na tajwidin qara na mimimme qara kenni fardun kifaya amma nan golli tay kenni fardu ma'ayyan annan daga tagu sirengra nan qarangu ni tajwidin kitabenga qur'anun ma kenni fardu kifaya amma na an karangen no gondi na tajwidin golli fardu muayyan kenni fardu muayyana amma fuqahaun ma mustahabun yan fuqahaun qul ma mustahabun yan wa hakada tajwidin ta e, onati maratib alqiraa karangen martabanun ta kandini kata sikoya ko hanan ni kannanga at na qur'ana na gara daga na honne honne honne na harta su ko man tan bangandi ibanga ma gondi hillan ni kan nan kaare al hajo na jawngenya nka jawnga be na nyana toujours anga harta do su hakken kinne atin nan to baka hakunga sikandin ni kan nan kaare al tadwir tadwir ni kan nan atan ni martabai tahqiqin do hadurun do mena gare inat kenda al tadwir idan kusiki sukohumante wa kuñagille arabun kanne lugandi nantimani attartib ay gonunti maratib alqiraa arbaa nanti qaranga martabanni nagatoay iti tartil altahqiq altadwir alhajar walakin sikoka santen ala kulli hal yerebe hakeneke allah subhanau wa taala gati warattil alqur'ana fare sala allahu alihi wasallam qur'ana hara anna harfunga anna kumbangandi tartila karammogo sireya keɓe bangantegani mana maga harful londi medi maga jona harfu londi mogodi walla nan lingun karangenya ko gabe ga nyana mogonɓe maga kenya ay gonu ngadi gane fatiha karna sirata alladina an'amta alayhim itin kam mogo sirata alladina an'amta ake margadi sirata alladina an'amta ake na minna hamza kebe gano amagari kemma ganyalle anay ya ganna harfe kutu baka e, fatiha ya fatiha ga gamari sallen tandangan wallanga gonu ngalli malik yaw dini mi ke kenta garni mi mu kenta garni maliki yaw dini do jange sabu dangani malik yaw dini ha oke maliki yawmi din kenta garni maliki yaw din idan kebe hakana kai kenta gilli tartiliya angana qur'ana garna ladan poye tangana qur'ana garna limum poye mannan tawa na gara ko sahaba nun gara hilla baka faran maga mo gombe ko fare sallallahu alaihi wasallam agara hilla baka jibril maga mo gombe annan tawa gara mo gawre agan karangundi ne walakin siran po gabe halenki qur'ana karangen kibare sallallahu alaihi wasallam iha jun men ta maga iwa utudanni karamogo be gallingi dangani mogo be gallingi mere wa garna ka kawa na kunda ay gonu ngadi awa nyimme lana kwanga ay gonu ha tini li ila za quraish ila zum rihlata shita'i wa sayfi wadu wa sayfi ha anyamaniya kaha anay ka kempe manini wa sayfi kinemba ha idan anda urenyi la orka annan tikina kan laganya ka ha. رحلة الشتاء والصيف كان لك كان والسيف أخي عند قرآن ولا إلا مما إلا لو كنت أولا فالحذر كل الحذر نقرأنا وتنا غرال من قرآننا فالحذر كل الحذر إذا ورتل القرآن قرآن كن قرأ anna mogon curondi mana anna qur'ana gara na harfunga na kumbangandi tartila karangeya kebe sirangani kebe harfun bangante gani jamju nganta nyana mana anganta harfun londinu mo medi mo gombe masala ngana jonge ya hal mujallu yere tasa ya hal muzallu man nanti ya ayyuhal muzammil wado hada idan ma jamju dabare ago ma tamtaytun kaga dabare masala ngati ya ayyuhal muzammilu kira anda tamtaytun dabare sallallahu alaihi wa sallam إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تنكنتي منين أغدان يامر ننتن أورون تيجي معنا أتغندي ولا نغسن دنيا ولا أن جيدين دنيا sabunni kannanga oda nya kudanga anterne mana angam mogon curondini higo yaren kane inna haqiqa oku sanulqi oko warni warandi alayka nyalwa an kan kamma qawla digame ya saqila digame ke be gotengan o warni digan ko to warni kengarandi katanga kellanta walla katanga batte batte kundu mannan mogonya surondi mannan domi hogotenga mannan domi allah mbattenga kembire nyani me rabatu. idan ke digan koteni kannanga tenne qur'ana he ay gonunti qur'ana kotenni kannandi ikkiitundi masalan qur'ana ki to kada kenya kama kenya kafirun no munafiqin ma ko honta hotai amma mu'minin ma kama nyangali honta wa hakada بها be ha kene a ya andaya aiganun tamana ni kannanga yang kamago qur'ana kana yang kana faran kama sallallahu alaihi wasallam wa an nagara ko ni nanti agana yang kamma haga tunu ya yang kamu nu dan tantoi haga tunu ya ko mani ko gurange mankange mogo hakatana warniya ko gurange mankange moko wa karne te hogota ganayirni mankange ñankarni no mankange du ko mantenga alayhi salatu wasalam ay gononti na ko koy angana sirimu koten kiri giden ma walla mexen kamma aga mankan ni ñana agan karundini nanjotundi masalan o ko te ken angana har toxotete ke hogabe a sa sa. kanne kan pampe idana ganer niya arna difficulty qore nya no gondi aganer na do koto kore ndo kanu kore nya lini katia wa hakada ne kutini bakia tenga ni jibril da wa nya kandi kama ho ke bagara yang kandi ida ken cuko manten tanga haga tinu ga gamma malika ta do kawan tanna gunu hada maran men nyam na do kawan ta ku yugo nyugo ya anare anisi go ana wa ko yugo man manten ko ni dangani kenna honengi kamma ina daga wa hakaza ari gadi nanti fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nu ga yan kamma gon konni sahaba go to qur'ana ni yan kana fare kamma ko tay goy kenna nyata ni ke to gan kamma warni fare ndi sahaba nu ko tin tanya ni medi dundara ke be imman ko ngatu le ki kemme fare ma alaihi salatu wasalam ka palle munna media ikan ina memunda wa hakaza tuhuman tinaga ina media wa hakaza jikubrenti maka kata meya kendani ni ke kamma waha ke koten kamma miga kanu nanti amma gi toge ke inci na lopi urera ko kote be iga rakita wa hakada qala alayhi salatu wassalam kote be wahalle nani nyogo men kamma wa nga yang kana na to nyogo meke kamma waha to kote nyogo ke to ko yang kana magara gani men ta ko nyenga wa nga dugita biram danu nyogo men daga kenga ha ko to maga me ko konto daga na idan do ken sababu dangane wa qur'ana be ha kene kai hokoto koto koto koto koto nya ha kene idan onati qur'ana akotenni akitundi akitu kafiru no munafiqin maga akotenyeni wa hakada ayan kamogon kaga ken kotenyeni amma nan taaguna gara walaqad yassarna alqur'ana lizikr fahal min mudakkir maga kengan dangani hujati tu qur'ana kotenyeni de ikan tarno qur'ana durusen di tarno tafsirin qara tarno kedi ujantan maganongu karangen kara allah subhanahu wa ta'ala da ne undi erenga atoko kanna ngannan kinye to anonga inan karangundi nonga hmm. wanda inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila inna nashi'atal layli tafsir hananga haqiqa annatu uram pagatinunga itina sha'a ani kannanga haqatinu yonkenga hillandugumunti inna na shata laili haqiqa anna tu uronti konga ken kompalle dina shani kanna nga ken kompalle nangrina anti uronde allamba tendangan ona ti ka man ndanga nyani le su ko man ta nasha awarna rabun kanna lugandu uron pagatinu wa hakada kwa garne ga gari gillenga ken kompalle idan ko ka huma ndanya na inna na shata laili haqiqa annatu urdungillenga uronpakatununga kenkon palle hiya haqiqa kembe hakene kenga ashaddu kenyan koto wata'a maga gemmeya haqqi eh, sondomen do nenen do tarondangan wata'a ni kannanga ke tafsirana kenni maga gemmenya ko allah subhanahu wa ta'ala gati suratu tauba liwati'u iddata ma harama allah ay liwafiqu idan uronci kenga ken kon palle ron pakatunun cikkenga allahnbattendangani hiya ashaddu kenyan kotonta wata'a maga jemmeya karangen nenen karangen do taron do sondomen dangani orondi sasangana giri anga qur'anan karna anga tadabburu be kitta nogondi anga hame be kitta nogondi anga tagase be kitta nogondi ya akhi anta ken kitta kiyen nogondi fil ghalib anta ken kitta anga wahale be kita kiyandi angana tanna tadabbur mundu masalan har kitun nogondu uronde angana tanna kitun mundu na hinu nyaage muru anga nyinu ron kallenya nen dokan tabu dangani kebe ha kene ke ya wata ke nan tani kannanga maga gemme ay muwafaqa aro faranga ti anna ruyakuma kad tawafaqat ay tawafaqat amaga gem ay gonunti hiya ashaddu kanyan qoton tam wata'a kotoyoya iti wata'a keni kannanga kote uti farenti allah alayhi salatu wata'ataka ala mudar an kote nga mudar kamma mana nyanga kata nga mudar kamma idan ti wata'a keni kannanga walakin arraju indi al awwal innana shata layl haqiqa uron pagatinungille onati nga pagatinunga hiya kenga ashaddu kenyan kotonta wata magameya nenan karangendo tarondo sondo memmena kane igame muku ken pakatinga mogombe intame muku kiyenga ikuwa gara me muku tanne hamenga nga kuwa gara me muku ta allan kanne ngarnan condo menga wa aqwam kenyan banganta ay adayan wa asbat kenyan banganta kenyan tabatintaga qila koni digameya ay gonunti wa aqwam kenyan telongonta walakin wa aqwam kenyan banganta kenyan tabatinta qila koli digame uron digame aya bangantenni wa hakada aya sabatintenni dinanta tiyen digame warni tiyen di an pakkirenga do hogabe an ga nyina nga munda do hokka annabi ko na kon wa hakada tiran digame kaga abangante hedi masala anga tere ko nyini kille gada gana te sa so kunta mukere amma uron ngarela o wa mukum idan allah subhanahu wa ta'ala timmani ningara ngara urumbate ke ya warni urudungillenga ken kon palle uron pakatinindui kenyan koto maga ya nene ndo taro ndo sondo menna wa hakada ken pakatin karanne kenya tenni kenya sabatintenni koni digame aya idan to anu nyugo daga de nanti serebe ganani anga munda anna qur'ana tu anga munda anna twaxuna xantenya are ka billel awan kamma tuguronga urdun kan kompo gabe anna ken tokono anga ta nyana to urdun kan kompo gabe anna ken nga anga ta nyana qur'anan to ananye imma tafsir nango imma durus nga urdun kan kompo gabe anna ken tokononga soro hoda ma ko nga nigeria nta ta abrene ma fata allah hada nta tu atinda ati serebe gamunda ina qur'ana tu imma adrusa imma tafsiri ati sorongana itagunu nanti wawaragangirndina hakatimbe anken na meqitetenga ñagama hallenga sorongana itagunu idarjo sugunnen do tele hayenjongana hakatimbe atanken na ñanga sikki kallakenga ati sorongana itogon mbayina hakatimbe iga daranun konkona ken pakatinna ñanken dallanpankumando qur'ana tega burunga meya ati kiaga he kanga ñana qur'ana ntoananga magayage muu fulana nyana domi ke konnin dangan ati kebe he maga ya ke muru wa hakada qirtan yugo gaga rahimahullah kam fa di sasa adama konnin dangani ati sere su kitunga nyomanga urompo ga ben kan ko anta kan ta kan kitul lanta nyomi ni sere su inanti to ana nyani o mati gara garen ti tanga nanti to ana nyana ngade kenga ben mi sasa ame to ana tan na nyanta ko ko tu kenga ben mi sasa amma kitunga nyomanga nanti to ana nyana nga ati urompo ga banda kenya nyagonga

alaykum billayl aga kammati uronga agana urongalindi karangenga agana lindi durusenga agana urongalindi tajabburunga amman kenna kattama megantammu ma megantammu do bana tanna urongalindi kada ako tenyani ako tenyani on daga إن لك في النهار صبحا طويلا إن لك حقيقة وأنت في النهار كيرا دي sabaha illan kupeya tawila kebe gillangani tasarrufan wa taqalluban illan kupeya kengan kendangani kirandi kebe gabengani birado mure ndangani hillandi gumunti inna laka fi nahari sabaha ay faragan hesanye wan kendangani birado murundendi kiyendi tawila hakati kebe idan onati asabah asilun ni ñimmen kanna ngarabun kanna logandi nan kini jin nogondi ani kini ya ñahay kenen idan awan dangani kerandi an nangiri nambira do muru hagati hagati kebe gillengani amma kebe gani uronga kenya allambate dangan idan aya ta gara mani koy kefare allah ga tana batenya mata na suko hagatin tunya batenga hagatin yugo ana kenya gen konga ko uron tagande hagati ñugo ana kenya allambatenga ko urollagaru hagati ñugo ana kenyi biraro murenga kengani kiyenga ka kesu kohomanta alla warni hoko nanta maga munga allanpinkongenga da ke sukaga kohomantenga idan inna laka haqiqa wandangani fi nnahar kerandi sabaha illan kuppeya aɗo hesengeya tawila keɓe gillengani angan kawambirado numurunu wa hakada ta jongini sere mogonɓe kubenu ille ngana kare anga nyinu rommu mai na tunya tele hayenga rommu ma tele kumande nyana ke tender mutu ke aro tele hayenga me ka gumen nyimme sakuna kanke akendo re mutu nga kolle na ga hayni tanni anta kan kan rommu ma ni ya gonye ille ngana kare ka gumen nyimme ra gollira na gandi te kan tikiri kamba kadinga ya ari ku ka ga ina mani kon na Allah dangane kiyaman kota ku kamannun na manu kon na Allah da rommu ma kan eh, rommu ma ya nyago allan kuten kamma kiyam mu man kan ko faida duron kamma harna al halan shuru واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا من كانت واذكر اسم ربك أنك من تغنى تنبينكو واضح هذا أنك من تغنى تنبينكو وتبتل أنهم كتي إليه كتن كمنا تبتيلا كتيا idan allah subhanahu wa ta'ala gati inna laka fi nahari sabahan qawila hora amini nan nanti kiyen tampeta lambate hakatiya tun kanti ayi an kaman pinko uronno kiyen tun suka humante manan peti nanti kiyen dan nan maga allah batula nan to ambira do murenga allah pinko ken kaga no gondi wa hakaza annan kudi katan kamanga allah batendi kuteya atabattul bikannanga al inqita kenni kutenya kata honga واضح هذا أرام أتني بترت الحبل قطعته نداكتو وهكذا هذا فعل عليه الصلاة والسلام كحديث كآية بها كان قالوا حديثا نجو فأنا نجو تعارض نيرو مينا غاني iti ayan do nyamari onan kuti kata Allah subhanahu wa ta'ala ti mana ono du kutu baka ho hon dam binna maga idan hadithan qano fara alayhi salatu wasalam naha ani tabattul faran qaro hata baka kemma ona tina hinu hillani imame sore. qur'ana mutawatir nyal qur'ana su ko mantena ado hadira sahante intame girndini qur'ana gati ona kuti kata allah subhanahu wa ta'ala mana ona allah subhanahu wa ta'ala ono baten kalatin da bane adangan umma hota na batu farangar hata nya baka kute kebe kamma maka ma kenni kanna ngannan ti iken ta yagini ido soronta ta gulume kamma ida na gunne nya diwanonga ido yagarenta hohoy ido dembanta hohoy ido serenta ho allambatenga farenna hatenya kya kamma yagi ummaton nangabo ando soronna ñidome anna soronñamarti xeringa anni hata baka isre na xerina keñadi amma haxatingana bono haxatin be duna nga lagarengana kiñe islamin naburen posirenni kannanga tamisannu aga gidu gidu ñunkollanga walla aga jixanu dingiranga gunnun noxonda aga wurunu baka debi xoorenga amma ken paxatin ma kiñana idan onati tabatul luku hilli e tibaneya hadidan qalla ado qur'ana kum pe tibane idan an kaman ko an kaman hin hinko agati wazkur isma rabbika ke wa ta gande nya na hubenu gara ga ta gunu ti kunga jinnan to gonun kelle ti ya karha yailu ya mutata ta yailu ya jahara yailu awalan ana utalibuhum tahaddi ngey murunu ni kempan ya lesri na minna nan ti karha yailu ni jinnan yuwa to ko qur'ana dima hadita ida tu minna miftitiyailu lesin ana minna nanti jinna ñugo a togoni ke ana minna walla nanti malika ñugo a togoni o talibon bi dalil nke murunti dalile ngana kelliti ina kita minna angane kirnde ñana allah subhanau wa taala ake annan kaman pinga anna ken kon hillandi wa tabattali ilayhi tabtila anna kute nya katan kamanga kute ya mana anna baten tusu ko mantenga anna kenya kata an mambane akhlis ibadatak lirabbika amba kenga ken khalasi an kamandangani amma an kenga daga na hotara girina ka Allah subhanahu wa ta'ala an ka bugo aya ke gondi do ken ta budangani maga bidiya utuna ro Allah mbaten no gondi wa hakada maga hillaka pega utu naro Allah mbaten no gondi bidiya ngume agona ga anago nyantu burntenya asutini nyanto nya akrab arabon kanne loga na asutini nyanto nya nyanto mburunde ngane anke ngati mana se duro ngana anga tikade anga tikade anga bore tunu kenna nya bunne ndan kita kenya ranga tunu nanti nyanto ngano de nyantu burunte ko na no kontu andam bunu birambe bidangu men kaganna bidambo non tunu kam ma ngana ra imbe di jahannaba kenga anta tunu to agu gantam ma do ken tabra ono du tanga bidangu mun ngai mako batem bonon do ma on daga رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا kemberenga allah subhanahu wa taala hegara dumagan kutu agati watabattal ilayhi tabtila ado ken muguran kamanna kenye ken kanuran na ken allah subhanahu wa ta'ala la ilaha barkamanen tati tongunga illa hu maganta ken allah bane barkamanu benu gano garum barkamanu tongun barkamanen ni bane ken allah subhanahu wa ta'ala idan atanya giri amma ken kala ta bane adangan fattakhidhu atigi wakila tuge hoya allah subhanahu wa ta'ala atigi maniya tuge hoya ampin tanen su ko mantenni mana gellanga alla bana to gon kelli nkonni an gamba tanya na alla bana da hibe ndaranga tu ga bana kamma amma kuma la sa an ga nyiro na alla bana gal ya allah ya allah ke bana sallun ka goni nya na alla bana da ngani amma le mengana wa tan tu gante nga modin tan ben an anya ke ngana wa tan tu gante nga jinna guben kamma ya akhi kuna me girndinya an ga bana hilli mo gombe an ga bana batta mo gombe hinga koto koto tu ga bana kama. واضح هذا حسبنا الله ونعم الوكيل إذا فاتخذه أتيجي أتيجي وكيلا توجه هويا كنني يعني أتي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا idan oha ga bugo aya ke bede a targa be dinan bonon dinan ma anga nyina Allah Allah bana batan ka hinga na ko tanga baka Allah tu fa'budu wa tawakkal alayhi abane batu higa nan kitan nan tuga kamma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sere wa ni sallin tunya na Allah da amma na gurin bonne ngana giri amor talbo bangam mundu walla jinda gumu walla doma gumu ma ken dabar anga batanya na Allah ke bedangani tuga bana kamma kem palle tun kanti wasbir fare muhammadu sabari alama hon kamma ho kebe yaquluna iga konni illa kapanunga kebe konni gidan katana nyananga kortondana nyananga wagante nyananga sabari hon kamma ho kebe iga konni kanne heti sabarin ta allah dangane wahjurhum anni kunga anni togononga hajira togondeya jamila togonde kebe haram parengani ihayanni togononga kangana togono togonde be haram parengani haram haramparen ni kannan kaxaya maxa sere kayidi maxa sere lebuyidi wahakada maxa hokaña fo keɓe gan dinan bonondini walla gan ceraxum bonondini walakin oku gana tinodan togono kenga ñinodo wujine jaragi an pallenan jaragi nan duguta tokono nga kenya wajibi ñe walla an konto halle biran be tokono nga kenya wajibi ñe i togononga tomoya keɓe haramparen gani igada toñangunde ɓe saganga doke dina igada torande ɓe saganga sabara su ko man tan umre annan sagara dan ni to ono ma to mo ga gube haram parengani dokan ta bu dengan an ken ku kube no ga anga jannan nan to ro dan dinanga sagari to ran su ko man tan umre saga kan palle anni to ono nga to mo be haram pare parengani maga honya kebe gan dinan torno maga honya kebe gan dinan kaga bonon dini hmm. وذرني والمكذبين أولي الدعوة ومهلهم قليلا وذرني إن جتغنونا والمكذبين أدو غارانتو ما ننتغنونا أدو غارانتو ما نندو غارانتو نتغنونا مغسرونا نيغنوتي وذرني إن كنتغنونا اتركني إتواكد هكذا رامانا معي وذرني إن جتغنونا مع المكذبين كهن جاران تونا يانغان قتاندي ادي توغاندي كن توين كما iti wa kama nan ni kannanga ma'a mugadiruna nun banka juwa ken kamma idan tokono nga ado hilla kapano mana hilla kapano kibaranga ken to rin kemaga maga ken nyandu danga ni hammira himmanga ko tamba tenda warni maga ken nyandu danga ni hammira himma garanta hammaga hilla kapano kibare wal mukadzibina garanto nda afwan garanton kibare kunya illa kafano kuya garanton kibare nga zama ga nan da mani kamma wa hakada ido rube dan kawa nga kenyaniya idan an ka islami bi hakene tem an pam min tunya nan di garanton ga tebe ni lenkim walli ga tebe nyara maga ken tunya min na anna du fil na Allah ga an ken jikido kanna na dina ga kamun kita mo gombe an cikido kannanga tongunga kammun kitta mogonɓe amma nan pammiti kibaranga nan kiñe degere godia magara ñimme a lambaten maga kenninegoyan kamma tun kanti uli namati idan luganu suki imma namati walla kenga hin niamati walla kenga hin nuamatu luganu siki arabun kanne walakin hakati namati neman dun ndogononga ado garanto kubenu gani neman dun konunga kengani qurasi imman konga wama hulihum anni kundugundi kalila ucci buccinne idugundi ucci buccinne ngarni gollebe tariya anga kengal na ñagende wa hakada na kenñammogoadi angari kebe gadi kita makka imenogondi dullugote kengari badri kota kebe gadi kita kempete hoɗogoya hmm. idan afan aya tana meni konnoi hakati su kubenu ko ka janna do dinanga on ga do maga yanki dangan kubenu ka ja o ka janna do dinanga on maga ilu munyangi dangan igano ka ja n'o kuna ko ka ta to dungo ti digan kannanga la an ga to munya kamma soronga nan ga ja maga dunge ga dunge gilli to ngi kam ma to kam ma kai nda sukan kita to ko buru sukan kita dan kita do to munya an ga to munya be de mana to mun kamanni allah subhanahu wa taala wande mana on إن لدينا أنكالا وجحيما kin kanti inna ladaina walakin qarangan dere anga sergada ngallanda karna inna ladaina ya hitan urangilla wado hada inna ladaina anga ngallo gabena karna kundwa inna ladaina haqiqa awo okune ai inna indana haqiqa awo an ankala qawiya karu kungo kune kafir nun danga no ga kello ne qiyaman kota an kare ni kannanga al quyud quyud ni kannanga ga kebe si dini gol gurnya nganan tangara gan daga ton gan kanen tin nya de ha karu al quyud ko ne qarunu kungo okune wa hakada ko eh, manini kada qarunun kirina anti antal amma furadun arabun kannel lugandi neken la annahu yunkal warni iwaken kuma na ti honni gwai idan anna ki qaru kun wa kuna qiyaman kota kafir mun ci tin dan dangane wa jahima aro jahima in da ken wa ku dangane qiyaman kota kafir mun nyangang kata en kaga dangane hmm wa ta'aman la ghufatu wa 'adaban alima wa ta'aman idan ni qaru kun kafir mun dangane qiyaman kota ida ken nyigana za gussa igande kebe gani balana dunkeya wado ada ke de be hakene ke igana iga awarni sigi orenyere antaka bakka antaka kana ken kami duran tora nyugwai ko na ke tu kebe ga domin logo ma uttu ora ne na ken kama nyana ke wa higanga igande gandi garasi gan orendi sikkan tan na tagen tan dangane ke kum bai kene ay gonu ngada Allah tar te nan tin kundwa ha sallallahu alaihi wa sallam koy ga konni tigo eh, kuke ta domi kuke kambunu ta yi a goyi ako itamma ke ngatu kenna jaw sikki seren korene ayya abara wagan ta gara tiga koren no kobe ta di kundu aji ti kan ka ko bodo godo hilla aga ti kundu ati godo hilli ati a ti godo karagi to kay maga kinye tanzen ga de tanjike ati kundu tan agara jimmi ni burambe aga yang kala kan singin idan yang ngata koren nya ni kene kenga ha arabunti man kabbara luqmata ghasfa wa man saghara luqmata shabi'a serebe gana luqman qorondi awasi kan qorendi amma serebe gana luqman logondi anga gana nan pago anani problem tan kita idan ghasfa ani kannanga kenni balayna ghasfa bi halqihi mana abala a qorendi kebe hakene ke abdullah ibn abbas ti igande tani sasimanye ke gande sase nya hay tane ba ka tar no tiske na sellanga surtout an akori ma tan ni duran balaw tane sase nya ni iwai gana anti sa go di gana iga abali ni kore kedi a kore tanu kuntu swa swa swa na ga botono aranta yang kana aranta tegene abalana nan nyai ke ka ho kapiyan gang katenga ay gonu je banaye kebe aga qur'an adi ado muslimi ke ado zakum ku be nuga karna kunya hay kene hagatuni allah subhanahu wa ta'ala nyana kannanga iwa sikki gorendi ga balana wala so kan kan tidini balanya wa ega banni gorendi idan wa ta'aman ar idan daga kengo okudanga ni kafirunu nyangan katendanga ni za ghossa igan ne kebe dali balay e dum ke ya gorendi وعذابا أدى ينغن قتل قوكو دنغني كافر ينغن قتل دنغني أليما كبغن ممن داننا كبغا كسكه من تنكم مولي إذن الله سبحانه وتعالى قد هنو نغتكون ننتي كمي جمعا إذا كافر ينغن قتنا honan ni kannanga iga sitini tikabe kengani qawununga anta jamu nyani hillandi jahim imbe qaga kengi maganonga sikandi igande tabe ga barana korendi nagatandi nan ka ku sikki su ko man tanga ta ne ma ka kebe ga maman dananga kebe ga ku su ko man tanga ma ona tin kama yanga ngate be ga mbono ta ku ki ya rabbi arno odo islamin tukis kema onda يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا yalla kata kani kita kam kambere ma kota ke be tarju ful ardu munyang atenga tarlene wal jibal adu gidu kota be munyang do gidu ngakunga tarlene watana til jibal gidu nyadang kota nga kasiba tintinga noai kasib ni tanna na sang kullin tintinga kunnu gidenga gidunya kan kota nga tintinga ya mahila tintinga kebe ga ni sankana nga ti iwreya kasibin ni kannanga ken ni sen kullum tintinga mahil huyun ni kannanga wal ani kannanga ken ni a honga ni sankini ti iwreya wago hada awana ti dusa ho dusa te ken gilli kamunyen walakin ken kannanga ho ka to sankini ti iwreya aga bakati iwreya idan gidun kaga mahil a kanna ngara nan kanne kan nan lugandi sigi no ko ga yang kana tanga idan kaga be kana ke gidu kudi ko to ndi ho wanda minne kiyaman ko to hin ko ben ta bu ngani e wanya ya to kullin tintin anu nya kondo wa hakada kube ga jurta ne tiure ranga anga to kullin tintin anga ga ba kondo surta anga ngana di anga anga la to sanke ne tiure ra ka kondo idan kiyaman ko to hin ko to maga munyanga lene hin ko to maga gidun ka ga lene hin koten maxa gidunga jurni a kota sen ñago senkullin nga num moxonña senkullin tintinga jurte de tiure mana aga ranga tiwreranga mutanasira wa kanat gidu gidunya kasiba tintingaya mahila keɓegani sankana tiwreranga hmm. eh, أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا حقيقة أرسلنا أكو كندي إليكم كتغكم رسولا كفار قوريا شاهدا كن كفار نسيرنا عليكم أكو كما aga golle kinyona qiyaman kota wasedina aga kammanantaga danyake mogwari kama koygon mogo arsalna oga kindi ila firauna katta firaunuya rasula kefareya kogara kefare gogi katta firaunu mogonɓe kengani sedane firaunu di soron kamma qiyaman kota awoda kefaru koregi katta aga kun kagaya ken kagani sedane aga kun kamma ala amalikum aga gollun kamma qiyaman kota ni fare muhammadu ya بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون فرعون أكت معنى أكتندي الرسول قفارنا فرعون دا قفارك أركن كتا فأخذناه الله سبحانه وتعالى تهلا غور فرعون رقا akhza lagande ya wabila lagande kebe akotengani ay shadida arabun kanne lugangatini darbun wabil la katu katundu koteya arabun kanne lugangatini gari matarun wabel kan kote ko gati fa asabahu wabel ado kesu ko mantenni bane yani ken dingira kata ata kannanga ya rabbi har na wudo saha ñodangani wona tafsirinti mandi sahadi oga sageno qur'ana wuttu bagara kadi na kiñandi ta gabgabe ya rabbi arna keñangodangani <clears throat> idan wabilandi kannanga hogote wado hada idan manina allah subhanahu wa taala gara keko warni keɓegani quraishinunga fir'aunu da musa ken mbangan bangante ñeni ma. wa hakada musa a koro fir'aunu imme sankanjon nogoñede قالت ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين إذا أقر فرعون ما مغا ken cukomante firawnu gasere keɓe bawatu garante o hada ken garandi nan kafir nagote kuresinun kaxayi kuñanda kesarankiri asadiq l amin i kuñancagerni garandi te kaxadi wago hada idan balogore ha kene kenga i kamma do ken cabudangani kuresinun kessa ado kuresunun eh, kissa ado firaunu di soron kissa owa ñini tanasubu minaga in kawa ñammogon cukahumantenga na minna lafdu ke nogondi doro ati kammogo ila firauna rasula ada ñanna kiranga sasara haygati kammogo faasa firaunu rasula ada alifundo liti na tuindi manan ni kannanga fare ke bet bare nga dange itawara arabun kannan lugandi angana yi hontana le taranjo ngada anga tini salamu alaikum amma le taralla garantina assalamu alaikum idan salamu ke ben nga dangai mbaida saga kenya di itili tawkir hillandi fitta hanake adanya nahin korondi ke hillandi adanya kannanga lil ahdi zihni mana ke fare ke daga hakre ga gibare ni kenya ni muzai tarawni da ken ke fare garani idan gella gana firaun gara musa garandi alla gara raga alla gandu qotenga fare muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kamur ginta musa ya hubenda fare garandi amen ngangkane nam amen di kita فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا إذا يوما تبه هكذا إما أن معمولا لإيش لتتقون ولا أنت معمولا إن كفرتم إذا تاسا تفسير لما آية تفسير هنا فكيف كم مواغني تتقون akunga dutangana na dukisi yauma kota yangan katayenga yaj'al kota kebe aganyawondindini alwiridana lemununga shiba intin kulluya kamma wagane aga kungadu kisini kota yangankatenga kota kebe gallemununga aga kunyana intin kullunga kamma wagane aga gadu kisini ken yangankatenga in kafartum aga gana kafir nagu dunadi kisirantanonga tafsiri hillandi fakaifa kamma wagagani in kafartum gella aga gana kafirahu yauma kota ya aga gana kota na karnanti garanya nantarni kenga ni qiyaman kotai kamma ogagani aga kunga agana kasra oti ken kotaya kota kebe yajalu lwilijana kota kebe ga nyana shiba intin kullunga kamma ogagana agana kafirna oti ken kotaya tattakuna aga ga nyana allankannanonga serera nyana allankannana anka kafirna oti qiyaman kotai aranta nyana idan aga gana kafirna oti qiyaman kotai kamma ogagana akunga nyana allankannanoi akun kure tunu ga ga kafra ko te kiyaman ko tay aga ti ga da akun yana Allah ko mutru kenna me utu kammo idan tafsir no li su fahan tanyani walakin ho halaka aula tanyan paulan tayre fa kayfa kammo raga li tattaquna aga kisni in kafartum gella na kafra ko dunadi yawman ko tayangan katenga yaj'alu alwilidana ko takabe gallemun nyana shiba intin kulluya mana kota keɓe yangan katen kotoenga lemunu ñana intin kullunga kammoxaxani agana da aga agaga kisini ken kota yangan katen kere suga kisi qiyaman kota an togondi dan kangana ne kafiri yere a kota anta kisininongu wado adam idan yajcalu kota keɓega ñagondindini wado adam walla andalinganda yajcalu kota keɓe yangan katenga ñagondindini alwiridana lemununga wado hada an ga gonu nanti yajalu lemu nan ganya man kala laka hada na ke kanda ana ti adna shay fi nahw hom po na um do waken karna fi'lu ado man tan ado fa'il ado maf'ul bi man kan ta kumba kamedia ha jalu huwa alwilidana nyame makahedi idan ko zakaba yanga katanga ba in shiba intonkolla ay tin يجعل الله الولدان الله كان يمون دين دين لمننا شيبا إن تنقليا ولكن أنت قوتك كان يمون دين دين كان ينفعل أنت تفسير تنغني كان أنا كمل الله سبحانه وتعالى كان تعلم دعنا يبين تقن نبوه adam nati mani mana tu jine terbane war janna kabo kabi tanka be no kabu imben no gon ken ko tanya ni ken pa tinya ni lemunu nyin tunga nyana intun kullen arabbe arno al halan curonni ujine sere hadamaren mendi bana arjanna kamon ka be tan ka be do kabu tentu ko man tan ngi men nogondi ya rabbi arno ka ukenga arno ka mana kube ga kitul goni kanya ni to ana kanya kana to ana na tarni ko jama lokai ga ya kota jama lokai ni kanna nan ga ya kisa no arjanna nogondi arno al halan idan kota ka be lemununga kota kebe galle munu nyin tunyana nga kullenga kemberenga kammo ga kana ga kisin jon kota yanga katenga aga kana katra di nan jon hi nan jon ko hilla ka pendo katra hunga manina intin qur'an dini kenni problem nyen la samme kenya hada maram men intin qur'an di wa bo hada intin kullen nan nyan jona nya ga pok problem nyana nyana maga timma ko problem ken ko dulle nyana kamanga de an ken ta ku ba ga ya condition no ni ga kilmarizer no wan banna no ko problem gore ga ma kanonga problem be ga kum ma ga men do kum miskinu ma ga nyoga tu o do de heke do ga ga problem be gi ma ga men do ma ga ha problem ko ta nyani kum ma kanonga iwo wini ya ngonga ran takan kene kemu me ya ngonga ran takan kale ran ta tawu no kubane iwa kan ne ran ta baka do no kuntu ko mantenga iwa kan ne ba ne ran ta tere no kuntu ko mantenga ga tan ko kuma problem nyani ga ma ga mene arno ala halan to Mm-hmm. السماء منفطر به كان وعده مفعولا تفسير قبل آية دي السماء كم منفطر به kammunga bogana na kenga fihi ken kotadi iti bihi ke mana ni kanna nga fihi ken kotadi asama kammunga munfaqo kamunni gogana yi lahu kan ko ta dangan kunti binika manan kan nan lahu hanan gumunti fihi tafsir sikandi as-samaa'u kamunga munfatirun be boge dum kana kenga taya mana as-samaa'u zatu infitarin kamunni boge dum kai be tikan ko tayangan katayen idan ikunta ni kannanga kempe jammin fehelle nye kwanga tini imra'atun murdi' walla kan imra'atun hamil anta tini imra'atun murdi'atun walla hamilatun idi ani kanna nga jammin fehe iti as-sama'u kamunga munfatirun be akanni boge dunkai tikan kota yangan katenga hillandi gumunti السماء إت اسم جنس كم منو منفطر كن بوغاناي

ko Allah ga tani mun fatir mo gombe idan onati ala kulli hal tafsir gabe gabe onati as-samaa'u kamunga mun fatir kamunni bogana hi behtikan ko ta yangan katanga kamunga bogana ko ta kana wa'aduhu tafsir hananga ken ko ta nyinanya maf'ula nyanganai tafsir hillande kana wa'aduhu alla nyinanya tikan ko ta riyenga مفعولا نيانا تفسير هنا كي أولى كان وعده كم قوتا نيانا معنى ألا قد نينانيا نتي كم قوتا ونيانا مفعولا كن نيانا أنك نم غنتر لسادا دورا لتكابرا أجل أجل إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه حقيقة سورة بآيتنا كي تذكرة كان واجب نرسم حقا سردون كدنان ke sora be hay kene kay wajundani ka gonon ti aya nu kubenu ga hay kene kay ken wajundani faman sha yamma be gana gano takhada kenna tigin ila rabbihi kati kama yemme be gana ganu anattigindi katta allah subhanahu wa ta'ala kille ya kille ke be telegontanga ni kangani tawhidin kille nga anatinya arjanna ya amma yemme be gama ganu arawasan kan killen tigini kan kana tinya jahannamu ya amma akamallanta ganna ma allah gana ganu wa ma tashauna illa an yasha allah seren mara ta kanden kinya bi ma Allah gana kanu on dua yalla Allah kanu kanda no sabati ni kanden kamma agaro ma ga mu kanden kamma ajo ndi karam إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحفوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيرا خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن شكرا كابه هاتنا كاي آية تفسير النمجيلة سورة كبتنا ولكن هغتين كنا التفسير جاي إن ربك حقيقة أنك منا يعلم أنك منا تويني أنك ننتنك فار محمد صلى الله عليه وسلم تقول أن السكي أدنى كبه اللغنتا أي أقل كبه اللغنتا tafsir hillandi adena kebe gantinta ay aqrab kebe gantinta idan tafsir hilla annati kebe gal logonta walla annati kebe gantinta arabun kanne logandi isuko mantena gemme kebe gantinta aqrab min thuluthay al-layli gelu uronta gandi hillangam wa nisfahu aro kebe gantinta atagandenga wa thulthahu aro uronta gandi sikka kebe gantinta kan an kama nga tuini nanti gara ñamarti kebe an golli kay an ga sikki urondi keɓe gantinta uron taxandi hillanga walla keɓe gantinta a taxandenga walla keɓe gantinta a taxande sikkanga allah wa tuini kenga kumi layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zida alayhi idan an golliti hokeya wa ta'ifatun ay wa taqumu ta'ifatun jama'a tan kawasiki min alladhina galliyamunga ma'aka kubenuga kahinanga sahabanunga alla watini ken kagai alla to agunga di annan sahabanu jama'a go galli sahabanun di kunna sikka nya kahinanga uron ta kandenga walla ta kandi illa walla ta kandi sikka alla watini tikermi wa hakada tabane wa ze sahabanun da sahaba sahabanun kana lenki ina kunna na kunda alla ntedi dangane kam patonyer di tibatenga kenga ze sahabanun dangane allah subhanahu wa ta'ala ti wallahu alla bana pe yuqaddiru al-layla akanya na urom pakatunu la kutunu wan nahara ado kiranga urom pakatunu pakke koni ra kutunu koni tu haqiqanga alla bana na tan nantu uron takande nyene kee uron takande hillanya ne kee uron takande sikanya ne kee kona tu haqiqanga allah subhanahu wa ta'ala bana na tan wado hada idan alla nyiga tu uron takande walla kanga ana anaho na sikenga walla na wajiri kenga ke anyi ga kona dangan an kaga nyamar tike duran pakatinu sika ga koni kentigi aranya na hagatinu hona na gati aranya na hagatinu hona jidi warni hada maran man ta uron ta kandan to be bab ma allah subhanahu wa ta'ala ga amma ga mada surdu kem pakati man to ke be ga ga kum ma kenta kum ma idan wallahu yuqaddiru al-layla alla awayu gudanni mana ayani ra kutun dananga uron pakatinun dangani wan nahara ado ken pakatununga taratan yactadilani hakatiniya ihillu wañorno wa tara ya yakudu hada min hada kewa horagana kedi au hada min hada walla kenga kena horaga kedi idan allah subhanahu wa ta'ala akanya la kutundini urom pakatununga do urom eh, ken pakatununga ayanu itu bidab alima allah subhanahu wa ta'ala tuyi an lan tuhsuhu nanta aqul lan takatini hakati jaten to kusikkendangani bidab allah ra kentu allah to so mana allah to tayqo allah ra tunan ta akullan takatini hakatin kusikken da ko aga mura ga mo gambe warna ranya nan na tanga tanga cikki ana dangamma walla tanga hilla ana dangamma walla tanga sikka ana dangamma idan allah subhanahu wa ta'ala tikenga tafsiri hillandi alima allan to so allah fi nantara kunga agaranta haratunu ku jaten tuini allah datu nanta haratunu ku jate hakika hakika nga agaranta kentum wado hada mana agaranta haratunu ku jatene bidaf idan tafsir hanake kenyanne wa karlemanda allah atui nantara kunga harati kebe ga kona gada haratunu ku sika agaranta kun kwa ga mura ga maga mogombe warne na wadangin na nagasini fataba alaikum allah subhanahu wa ta'ala atuba rakamma kebe gani hakatinu kuyada ken bugaga kamma nanti urontakande walla tagandi sikka walla kenga tagandi illa allah subhanau wa taala da tubullagaga kamma mogasiroanugoti kamma waganogatin allah da tubullagi kamma yali da junuba ñawa anan mun kumontarawa ñana dehontagun kite honumaga allah tubi kamma hillandugumuntila kempeti idaña allah mesedi walakin mananni kannanga fataba alaikum ay faraja alaikum bitakfir asagara kun kamma timnewenga agani gati tagandi ma tagandi hilla walla tagandi sikka sasa ken bugunonga fakra'u aga kunga kakkara ma tayassara ho kebe ganne wagadangani min alqur'ani gelli qur'anadi idan tike hohanani kannanga ari ana hagatinu ko a bugunonga nanti uron tagande walla honagatu walla ojidi ken tagano sasa urdun callenga ha kamma mewe hagati be aga ganata dina dabari anya ajongade o anya nagane o anya lagare o anya mitru tammi o anya tampile minti o sasa fakrau ma tayassara min alquran kada on kara ho kebe ga newa ga dangani gellu qur'ana nga wado hada idan sasa na kannan ka bugunonga nallina hakatira kutun teke na kengirni bakanonga amma tafsundano nyugo magam itikki alli na urdun challe ke wajibin na gungirni no ke wana fillandilli na goton fakrau ma tayassara min alquran iti ke alina girindi bakkanonga amma tafsir hanangumukuti ayi keri ana hakati ke a girindi bakkanonga paske hakati ñankoni alima allan to suru alaikum fakrau ma tayassara min alquran yani ma qadir ke hakati ke arina ken girindi bakkanonga idan fakrau kebe hakkenaga tafsiru illa kakara aga sallen nogondi ma tayassara hokebe gane aga dangani min alquran gelle qurana ken tafsir hana tafsiru illandi fakrau kasalli ma tayassara ho kebe ga ne waga dangani min alquran gello qur'ana ite karanga kebe hatene re amana ni kanna na salle ite warni salle be hatene ke ya awa gelli mani ya karanga ga gello rukunu nyano gon kita karanga ga rukunu anu gon na manna salle kiri urukonga ko ga manna ga sujude nga mo gombe ko ga na ga karanga kara mo gombe iti agoy sallan eh, karangan kaga gilli sallan agatu ni goy alla gati wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha amanan kananga bi qira'atika idan kun daga dare nan tu faqra ke manan kananga ka salli ma tayassara o ke ganyo min alquran gelle qur'ana na ka salli tikanu babu ada ay gonun danya kenna idan onati tafsir hanake kennan no karle mandangana ka karaga sallen no gondi kebe ga nawaga da gelu qur'ana na haratin bugunonga tun kanta alima allah subhanahu wa ta'ala ati an sayakunu nanti awanyana minkum gellaga kundu ujinne marda wa tuntonga kullanta uroke dan ke haratun sikki وآخرون وتنا نغوانيا ناغدي وجنة يضربون كنا ترنة في الأرض منيندي يبتغون ومرندني من فضل الله جل الله فسمون تاغوما تنغني كوميرتان غيرغنا يوسنتو ميدا غارني idan tano nga sikki ke aya kamma siri ke dingira na komerta be gara gana yoten to mena riti soron na duna hata anta tora sakki kamma anta yanga kata sakki kamma iwasa ene tempa to monta hun kamma nanti na urdun jikkana mbara jamme wa kamandangane amma ngan ni ngana maga de ngada yo konto men da warni nga kinniya soronga ngena ho kita ikun kagana ke ke kita kengan ni tira maga amma hu ga tin ngada kan na linna soronya la kunna ni nyala kundwa na duna girndi soronga ni mbane maga ken kamanta no gondi rubama awarno ihtikaru no gondi dingira ni nyugoniya idan wa akharuna hotananoa ñannonga yoqatiluna kunga gajanna fi sabilillahi allah killendi ci kunna urdun cikkenya awa kotoni kamma sasa fakra'u ka karaga sallen nogondi ma tayassara kebe ganeo minhu gelu qur'ana ke sasa urdun cikkenga jimindago keda girdi bakano wabo hada idan iti fakra'u ma tayassara min alquran keda hagatinu ka girdi bakanonga nawto aliman sa kunna la wara fakra ma tayassara minhu kada kannan ka girndinonga kada urdun challe ke parla gunni mesu ko mantanya girndi bakanonga kita to anu nyugo ka hatila kema girndi bakanonga kada gara girndi bakanonga kenni parlan challe parla gunni parlan challe ganya parlanga kenya nda girndi bakanonga walakin to anu pankanga kamma aisha hadisan ka gawanonga nanti allah subhanahu wa ta'ala agara farenya marti urdun cikka ngate mogodi farenno sahaba nun da sino sigi mi tambe kunga makunga yitini kasun tammido hillo ga timme biranbe allah subhanahu wa ta'ala da ta'aya yan kandi na urdun talle farla hunga na kan bugunonga amustahabban na gonna tan tokononga idan aisha hadithan da ya san tanga diga men ta hayni katta hota na ya onati ke aya be hay kana ke ya ho hana lina mani bugunonga hakatin bugunonga hillandin lina mani bugunonga na farla hun bugunonga ta aya da sura ta jonga donga ara tamburun kabakanonga kem palle tun kanto wa aqimu salata kada sallen tigindi farlantallunga kadi sigindi allah gati ñamogonɓe arkanunu shurutun wajibatunu inantimme wa atu zakata kada jakkan karatini wa hakada keni kayfi gore fare sallallahu alaihi wasallam fosanta ayate akka makka nka kem pagatinga jihadu mainonga ati wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah jihadu nka farlagunga kellirakutu madina keni kayfi gore da koy fare ni kay fare qur'ana ni tongunye wa hakada kubenu gati jakan kafar la ulla kutum makka nka abugu mogonnen ne sabunu kumpa madina gada ta aya nya duda ngani dalile ya kala sallen tiginde agana jakkan kara ana tenkini sallan do jakkan nyanka ne mede qur'ana do koni allah subhanahu wa ta'ala gana sallan ko ni jakkan nyankon ne tan cege do hodin gira kiana kiana qur'ana di amma kan sallu nyani mo nan da jakan nyani mo di nyamaru kannu kuma daga de wado hada ma nyamaru kannu ko antimme ke ñammogodi ken allah subhanau wa taala te wa aqridu llah kada allah sumundi karda sumundeya hasana sirengani allah sumunden ni kannanga miskine dema dina na dema allah sumunden pay kene ke allah ma hatajo igande ama owoy mana oma miskinu toran nogondi ga nogondi ga watten nogondi dullengi allah sammengi ana kumpinna ke ana allah sumundenga kara allah sumundi sumundi siren kaga sumundi siren anna na ta allah amma kanya he ka ta kanyi wina din ke mi daga ga hokina amma kanya kenga de walla aha nja korin no ganda alli ma mo to kininga lan daga ta hiran jondi jama su di bolen kyan kinye kenna magaradi de wado hada ay gonu na kenga de soro gona di gani jakkan kinanga yiri amma gondi sine gana gondi de ato mu maga kata ide ada garen ko no ko anti mm ta das aha aha da Allah ngai bande mana na nonga ya alladheena amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha wa do hada kun taron kadi idi hilme me de kay daran kitte ngam mo ontu anda to mun ko tan na daran de gren wa do hada afwan o ga tiddi milme ga de kam palla Allah subhanahu wa ta'ala ti wa ma tuqaddimu hoke be aga gada kanda li anfusikum aga dudangani min hayrin gelli heriya igonunti gelli hoke be aga gada kanda aga dudangani gelli heriya tajiduhu aga kenyini inda allah allah subhanahu wa taala nukunga aga sadaka nukuɓeruñana aga hisuruñan kuɓeruñana kama aga simma perde ade aga kuñina allah nukunga anga sadaka ñugo bugandina an ken killunte kiyaman kota anga ta ande nyino ke haga ta ke leria anda tara ngende nya ke miskino plana kamma anga ke nyino nonga ho ke da aga kanda na aga dukane gelle khairia aga wa nyina allah subhanahu wa taala no konga aga wa nyino huwa kemme ha ke ke ho ke da aga kanda khairan aga wa nyini ayam patongonta wa a'zama ayam qoraga ajra baraje ya dinan ta aga makebe kanda aga wa nyini abaraje qorenye na patongonta nyini nonga aga idan an ga anga hoon gambi nanga kinni soronga anga kinni miskinu anta kinni miskinu ku idan kinna nyimmea anga ho nyana miskinu ndanga nanna nyana nyimmea parce que perdin dalla no kunga de nda kinna ka famma kinna ka pu an ra kinna ka pu so amma kinni dalla ya amma anga ra kinni serenga dalla nda kinna ka pu ka pun talonga anda nyana nyimmea anga ho nyana soron ndanga ni na udu sen paranga na daga ra milari nanna nyana nyimmea ndanga do hada kem palle fare sallallahu alaihi wasallam kote ba ti sahaba nun dangani atu ko na ga gadi aga man talle man na gure kengal linga dangani dinan tay mena gure sahaba nun ti fare ho on to kuri kebe dan di mena gure nyam mun dinan te ke man talle man na gure faren ti ay kemte kenna sahaba nun kay bisiri siri faren ta alayhi salatu wassalam ataga kumpai kene sasa arawa gabena mundain karana na buren gabenya to ire mumma anyi mana buren ni kanna ngangara tebe igana sadage an kai man talle munna buren ni kanna nganga tebe sawnu hadithan pai kene an abdullah bin mas'ud qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله, ماله أحب إليه من مال وارثه كون أكون أنا أبرنا قالوا تكات دينا تاغي na تلمنا أبرنا قالوا يا رسول الله صحابة في الله فارم ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه يما أن تقول ما غنتان من أبركين اللي ناردنا تاغي من تلمنا أبرنا قال فارم في إعلام ما تقولون قال كنت أغاك تبقوني قالوا صحابة ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله صحابة أنت الله فارو كنت فوق سنة ما غنتك أولو من أبرنا قال أتي إنما مال أحدكم anna maga do duba nan bana buren kan nan ma qaddama ho ke be angara kan dangara sadari na warandu kane an kallen ni jay teman piri wa mal warithihi aka man tallaman na buren kan nan ma akhar ho ke be agara dugundi ho ke be ga bankundi ho ke be ga magano ngati economy do kubetana bidide do tana an ke man tallaman kallen ni kenni billahi alaykum wa sukuman tampai angara go kutammi be kadare ado miro be ga maga banken dan na tannati kan nan ona to ngun koni meda ngani de ha kebe ga banke ndan na kenyo munda soro hillin tigi banen nanti lenki a ikera 50 mila sadagu ujunu tamide ira 50 mila sadagu banen nan tigi nanti a lenkin kera kamo siki milo verse ona kan nan filistene ha kamo siki milo kare otina a yugo lenki jan kan na gairi nyadi lenki kebe ga ujunu tammi sadagu ko watini lenkan na gairi nyadi janka nyaga nyana ndanga ni lengi serenta ka tini kendi game amma kena ga tida kamun siki milo wara banka no sa eh karta ka tida kamun siki averte karta ken ke sa allinga ye irgi ken na si denye irgi ta na kunda ya ahi ken na ga man talle man kallenye kebe gara tankanti mili zara ga on kawala kenya please te la tahni an nabara dangani warna kenya kallenye kallenye haqiqan idan o su suko man tempai kon tanya kallenye ti ne on tanya kallenye to da walla killende an ga kudo sai ngarme so daga bankan nan daga kaltin ngarano maka yati anna ko ngallo de ga ganya kalin lekin nan tim bai daga sadaka nya kiyaman ko ta ke sadaka gana bartin do jahannama naga akenya kalun ga so de men anna ke ngalliminna ko ga de gana sadaka nan sadaka nan pallanna nyina ko langa kamunga aga kurnu ana na to ko ma ga goda ga hammini tikem bugina burenga <laughs> ha an na to ko ma ga godo peska aya mine cinquante mille muma nganya to hari nganda dix mille kineta ada ta mirun na me nganya to hari nganda cinq mille kineta ada ta mirun na me peska hay sunan no gonya di ka kebe gara ga wara banke na ken kontan ta gore nyen <laughs> arna ala ala sunan don kan to wastaghfirullah kada allah ga farge tumun kayni kasu ko man tenga kara allah ga farge sumundi inna allaha ghayra allah ghafurun ghafarana nyane rahim nema kinyanda na nyane kata yemma yemma ke bagana ga dunina man ya rabbi o aginu benu ga kafir nun to nyangunde na na urgi baki kamma ya rabbi arna aginu kudema o amurna alla magani sen koy kafir nu kuya wa amurna alla magani sen koy ya ya rabbi o aginu barna to nyangunde ngirndi menni ya rabbi ga ya ale ke bedar na urgi ya rabbi arni ke rinta ga likat ya alla kafir nu nyangundi idi de mandanun tun ko te. ya rabbi ke jaman to nyangunda na be kar na ta ga alle ya rabbi arna halaki ya rabbi yalla alla ga ni sen koy batte do batte do mante allah al halai turun